bayan bincike na ƙwararrun likitoci da ƙasar italiya ta tabbata gaskiya cewa mara tsuntsaye ce ta ɓarke a cikin wata gonar kaji da ke nan birnin maraɗi darakta salihu isyaku na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na jiha ya tabbatar da haka wannan mura tsuntsaye tabba ita ce mura tsuntsaye kuma irin wadda aka samu a shekaran jiya nan kano cewa da virus ta ashtank na kuma wannan virus tabba shine an nan yana sirkule a cikin wannan farma ta gidan gona da mun ka samu wannan barakaci akwai shi da illa babba ga mutane mura tsuntsaye wadda aka ce ma ashtan ita ce ake cewa ma pathogen tana iya kama mutum saboda akwai lokacin da ta canza yanayi har ta zanta samu illa ga rayuwar da adam. Cutar da likitoci suka ci tana iya kadama bil adama muddin ba dauki matakai ba. Sannan wani irin nau'in matakai ne kuka dauka da rakata na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na sha Malam Salif Isyaku da Amsa. Deja abin da a saura cikin dubu hudu da ɗari da arba'in ɗin kaza ɗari biyu da talatin da uku ne kai an toye su an gina rami an turbuɗe shi kuma kwannan wajen eh, dubu ishirin tara ne an kona su akwai kuma kwai da suke cikin mashin ta kyankyasa wajen dubu ishirin da takwas da dari takwas kuma wayannan kwan duka an hudu su an toya kenan a cikin gonar shi yau ba dan kwai ko dan kaza guda da ake yawo cikin gonar an sa kuma magunguna an hesa ta ko ina ta ganin shi wannan kwaya cuta ta tsaya daga nan cikin gonar sannan kuma an dauki matakai a cikin gari na maradi duka inda muke tsammanin adda kaza ake kiwon kaza mun dauki shi neman aika za su tabbatar mana cewa ciwon nan ya yadu cikin gari ko bai yadu ba to ku masu hadarar sai da kaji me za ku ce a kai to mu dai matsala ce gare mu yasa matsala ce gare mu saboda mu dai ba mu da inda za mu neman wani abinci ta bangaren kaza ganan ne muke samu abin da za mu ci mu biya mu kamar bukata Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.